A nan doso matsalar na ɗan daidaituwa amma duk da haka akwai har kullum misalai na take haƙƙi ana lura da fyaɗe bisa yara masu ƙasa da shekaru goma sha uku cikin yankin doso. Matsalar na ɗaukar wani sabon salo mai ban tsoro kashi sattin cikin ɗari na fyaɗe ya shafi ƙananan yara 'yan ƙasa da shekaru goma sha uku ko yara 'yan ƙasa da shekaru goma sha takwas. Menene rabon yara a al'ummar jihar Doso? A Doso yawan yara a lissafin RGBH na shekara ta 2012 yara na wakiltar kashi 56.73 cikin 100 kimanin yara miliyan 1,154,169. A wani bangare ne hakokin yara suka fi tabuwa a jihar? Yau yawancin yara na fuskantar barazana musamman ma a yankunan karkara tare da kananan yara kan titunan birane. Karamar yarinya yankin karkara ba ta samun zuwa makaranta ko kaɗan kasancewar wasu tabi'u inda ake tunanin karamar yariya an yi ta domin aure kawai uwaye suna ba ta kwarin gwiwa ta bar karatu domin a mata aure abin da ke nuna har yanzu akwai burbushin ci gaban auren dole a bangaren yankin doso a yau cikin jihar dogon doci auren dole ya bar kananan 'yan mata ya koma wajen kananan samari matsalar da ya kamata a daidaita domin more yara kamar yadda ake cewa menene cndh take yi idan aka taka hakkokin yara idan aka sanar da mu da wani aikin take 'yanci ko kuma hukumar mu ta kai kara kwamitin mu yana da hurumin yin haka dubarun yin bincike shine na farko hada abubuwan da suka faru kusanto wanda abin ya faru kansa a saurare shi a sanya shi cikin yanayin ya saki jiki domin ya faɗa mana kome a tabbatar masa binciken na sirri ne ba a gayan sunan wanda ya kawo ƙara ko wanda ya ba da labari hukumomi na farko su ne mai garin unguwa ko sarkin ƙauye ko na kabila idan akwai wannan matsala an gayi ta idan haka ne musamman sarakunan gargajiya suna taka muhimmiyar rawa wajen kare 'yanci. Wa'ani irin shawarwari ne za ku bai wa iyaye? Shi ne su ɗauki nauyin da ya rataya kan wuyansu su ne na farko wajen kare hakkin yara kamar yadda ya fito cikin kundin tsarin mulki su ne ya rataya gare su na su ba da tarbiyya kulawa da kare ɗiyansu magada suna da 'yancin taimakawa magabatansu. Studio Malangu.